أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم الله da saduwa a wannan yammaci na asabar sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na shida ne ko bakwai ne bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida miladiya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin da tara cikin wannan sura mai albarka suratul tauba za mu maimaita ta don mu danganta ta da wani hadisi da imam bukhari ya rawaito sai ko mu ci gaba da abin da ke bayanta wato faɗin Allah wa minhum man yalmizuka fi sadaqat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون Ubangiji wa minhum daga cikin su munafukai man yalmizuka fi sadaqat akwai wanda yake aibata ka dangane da lamarin sadakoki a sadakat jam'i na sadaqa sadaka guda ɗaya zakka kenan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim cikin sa wanda yake aibata ka ko dan bai samu rabon da yake ganin ya kamata ya samu na zakka ba ko kuma lokacin da ka kasafta ma baka bashi ba ba a yi lissafi da shi ba fa in utu minha idan an basu sai su yarda su ce eh lalle annabi mutumin kirki ne kuma ya kamata a yi imani da shi wa in lam yu'taw minha amma idan an basu idan ba a basu ba idahum yaskhatun kawai sai kaga suna damuwa suna fushi suna nuna fusata da rabon da annabi ya da bai sa su a ciki ba sai Allah ya ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inama sun yadda da abinda Allah ya basu manzansa ya basu ina ma sun ce hasbunallahu mu Allah ya wadace mu ko da ba a bamu ba sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu da sannu Allah da manzansu za su bamu a nan gaba in ma ba su bamu ba a yanzu ina ma haka suka faɗa ina ma sun ce inna ila Allah radibun lalle mu masu kwaɗayi ne zuwa ga abin da ke wajen Allah na lada da darajojin cikin aljanna ba abin da za a bamu na zakka ba na gidan duniya ina ma haka suka faɗa Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi yace bainan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bainan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuqsimu jaa Abdullah ibn Quwaisra at-Tamimi lokacin da annabi ke cikin kaso yake rabo a hadisin ba a ce rabon zakka ba an ce kawai yana cikin rabo sai Abdullahi ko Abdullahi ibn Zulkhuwaisra at yazo wurin sa fa qala yace kai adalci ya manzon Allah fa qala ban yi adalci ba duk duniya waye kuma zai adalci qala umar ibn al-khattab sai umar dan khattab yace da'ni adrib yana da mabiya da za su zo nan gaba baya a lokacin da annabi ke faɗa baya da kowa amma ce zai samu mabiya a wani lokaci na gaba shi yasa imam bukhari ya kawo wannan hadisi a babin da ke nuna alama ta annabcin annabi shine ba da labarin abu kafin faruwarsa kuma ya zo ya faru lokacin da annabi ya faɗa mutumin baya da kowa amma annabi ce zai yi mabiya kuma su ne za su zanto masu sufa kaza masu sufa kaza a nan gaba kaga wannan annabta ce in ba dan Allah ya masa wahayi guda ba zai gane wannan ba ba wani tabaran hangen nesan da zaka gano wannan sai sai kyale shi yana da mabiya ya yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihi ɗayan ku zai raina sallarsa in ya ga tasu wa siyamahu ma'a siyamihi zai raina azumin sa in ya ga nasu saboda suna da nacin salloli na nafila bayan farilla suna da nacin azumin na nafila bayan na farilla amma yamruquna min ad-din suna ficewa daga cikin addini kama yamruqu sahmu min ramiya kamar yadda wato kibiya take fita daga jikin kwari ko daga jikin baka idan harba ta waɗansu malaman suka ce as-sahmu min ramiya ramiya din dabbar da aka harba ita ce saboda tsananin ƙarfin mai harbin sai kibiyar ta huda dabbar ta wuce wato kamar bata samu komai ba yunzaru fi qudadihi fala yudar fihi shay a duba cikin wato ainihin kunnuwan kibiya din wannan kunna na gefen nan da na gefen nan gurin a ga babu jini a jiki ta huda dabbar ta wuce saboda kaifi saboda karfin maharbi ثم ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم fi في نظيه فلا يوجد fihi shay duk abin da ya shafi kibiyar ko dai tsininta ko kuma tsakanin wato ainihin kan kibiyar da sauran ragowar jikinta sandarta duk za ga babu komai babu jini babu alamar ta hudu jikin dabba ta wuce saboda karfin bai harbi manzo Allah ce za a samu irin wannan wa kada sabakal farsa wa dama wato saboda kaifin kibiyar ta riga jini wucewa ta riga kashin dabbar wucewa ta bi ta cikin dubbi amma ba ta taba komai a cikin tumbin dabbar ba ta huda ta wuce saboda kaifi ko saboda gaggawarta manzo Allah ce yadda wannan kibiya ke fita daga jikin abin da aka harbe ta haka irin waɗannan mutane suke fita daga cikin addini amma kar ka manta suna da nacin sallah suna da nacin azumi da sauran manzo Allah yayi bayanin sallah da azumi dan ba da misalin ibada amma suna da naci akan waɗansu ibadoji da za a gani na ganin ido suna da irin wannan kokari manzo Allah ce ayatuhum rajulun ihda yadayhi aw sadiyaihi mithlu sadiyil mar'a babbar alamarsu za a ga wani mutum da yake shugabantar su ɗaya daga cikin hannayensa ko kuma yake ɗaya daga cikin nonansa na dama ɗaya daga cikin nonansa ko na dama ko na hagu ubangiji ya yi masa halitta da girma kamar nonan mace haka za a gaisu ya karzuna ne firkatu minan nas za su fito ne bayan kan al'ummar musulmi ya riga ya fara rarrabuwa lokacin da annabi ke wannan maganar kan musulmi bai rabu ba tunda suna karkashin jagorancin su gaba daya amma lokaci kuma ya al'umma sun fara rarrabuwa kuma bayan shugabancin Umar dan Khattab a lokacin halifantan Umar dan Khattab tun da dama shine kofar fitina kamar da manzo Allah ya nuna cikin hadisin da Bukhari ya rawaito kofar fitina da idan har babu wannan kofar to tana za ta shigo kuma har aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi aka tambayi shi kansa Umar ya san da hadisin cewa wannan kofar bude ta za a yi ko karyawa za a yi yace ai idan budewa aka yi to za a iya mayarwa a rufe amma tun da karya ta aka yi to shi kenan ta riga ta balle fitina ta shigo cikin al'umma kenan sai dai kuma wanda Allah ya ji kansa in wannan fitina ta zo ta kwanta ta wuce wannan ta zo ta kwanta ta wuce fitinar shi'a ta zo fitinar khawarij ta zo fitinar ko duk dai bidoyi za su ta zuwa dan ita ce babbar fitina kana kanta farki madaidaici wani ya zo ya maka kururuwar sai danka an sami kauce ta farki madaidaici ba fitina ta fi wannan domin tsirar ka kai bawa shine kana kanta farkin da annabi ya rayu akai shi da sahabbansa ba za ka iya yi irinsu ba daidai wa daida amma kamar yadda wani mai hikima ce fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falahu ku kwatanta ko da ku zama su ɗari bisa ɗari ba kamance shi ne da mutanen kirki tsira ne mutum ya kwatanta ko da bai yi kamar su ɗari bisa ɗari ba amma wani zo kautar da kai daga kan wannan tafarki قال أبو سعيد أبو سعيد الخدري أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم إنا ما يباد سيدا ناجو أن حديثي دقبا كمان ذا الله نيد كننا باوني إسر من با وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه إنا ما يباد سيدا علي يا يكي ودنا متانني إنا تردش saboda zuwa suka yi saboda zafin kishin addini da ya wuce mizani ya wuce sikeli suka kafirta aliyu ma suka ce shi kanshi ba daidai ke ba kawar kenan waɗanda kawai su kafirta musulmi akan ma'asi kan wani abu kan wata fahimta da su suka gina suka ce Ali bin Abi Talib hakkama rijala fi dinillah wai sulhu da aka ce za a yi tsakanin shi da mutanen Muawiya wannan ya turo wakili wannan ya turo wakili suka ce ai Allah ne ke hukunci sai da duba ayar amma ya zaka sanya mazaje su sulhu ayar ba ta faɗi sulhu inal hukmu illa lillah sai jahilai suka ce lalle Allahu akbar inal hukmu illa lillah wato Ali ya saba ya kafirci abdullahi dan abbas da yake masanin alqur'ani ne kuma da qur'ani suke kafa hujja yaje ya tsaya aka yi zube ban ƙwarya shi da su su kawo ya kawo su ce ya ce su ce ya ce a cikin alqur'ani din da abin da dan sa yace nasarar gamsar da kashi biyu cikin uku nasu to sa din su suka dawo kan tafarkin gaskiya amma ragowar suka ce su suna nan ba za su dawo ba sai da Ali bin Abi Talib ya yaƙe su dan manzo Allah ce idan kun same su ku yaƙe su ku yi musu kisa irin kisan adawa kuma za Allah ya faɗa cikin hadisan bukari da haka ya ɗan uwa musulmi wato kowane mutum ya duba ya ga kusanci ko nesancinsa da ayar alkur'ani ko hadisin manzan Allah bisa ga fahimtar magabata na gari daga lokacin da zaka yi watsi da fahimtar Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali daga lokacin da zaka ce Abdullahi dan Abbas ba kowa bane ba Abdullahi bin Umar ba kowa bane ba Aisha ba kowa bace ba wani ba kowa bane hum rijal wa nahnu rijal su mazaje ne mu mazaje ne kogin da suka shiga suka yi iyo mu ma sai mun shiga mun yi iyo mun kamo kifin da kanmu to daga lokacin nan ka zabarwa kanka tafarkin barka ka bi tafarki da ba na tsira ba ba inda za a yi ka tsira sai kana kan tafarkin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya ce wa ana ashhadu anna aliyan qatalahum ina ba da shaidar aliyu ya yake su wa ana ma'ahu kuma ni ina cikin rundunar aliyu ta yaƙa su ji abin rajuli allan na asin lazi na atahu nabi sallallahu alaihi sai aka zo da wannan mutumin a bisa ga siffar da manzon Allah ya ba cikin hadisi ga siffar a tattare shi kafin a kashe shi قال يتي فنزلت فيه ومنهم من يلبسك في الصدقات yanzu wannan hadisi da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo shi domin dangantaka da wannan aya kamar yadda yanzu na kawo shi wajen fassara wannan aya da wuya kaga wani mai tafsiri wanda yake kulawa da hadisai wajen fassara ayoyin alkur'ani ba tare da ya kawo wannan hadisi karkashin wannan aya ba to amma da yawa daga cikin zakakurai almuhaqqiquna yan bin diddigi cikin malaman tafsiri suka ce wannan hadisi ba ya da alaka da wannan aya ta fuskar fassara domin wannan rabo da annabi ya yi wancan mutum ya tashi ya ce ka yi daidai ba ba wajen raba zakka ba ne wajen raba gana'im hunain ne wajen raba ganima ce ta yakin hunaini saboda yakin hunaini ana kwatanta shi da yakin badar wajen kowanne ya zama wata fatihatu khair mabudin alkhairi wato nasara mai yawa da kuma ganima da aka samu a ciki to a wajen wancan rabon ne dan haka kawo hadisin a nan gurin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suke yi yana daga cikin yalwata ma'anar aya amma in dai ayar ce tsantsa tana magana ne a kan munafukai tunda an faro daga wa minhum man kulu zalli wala taftinni ga wa minhum man zuka fi sadaqat ga wa minhum wato ainihin da za ta zo nan gaba minhum minhum da za ta zo nan gaba dan ciko duk siffa ce ta munafukai ina fatan kun fahimta amma dai a ta hadisin ko shakka babu yana nuna cewa mutumin da zai ga cewa ya wadatu daga abin da manzon Allah ya zo da shi to yana cikin ramin halaka mutumin da zai ga cewa ya wadatu daga siriyar sahabban manzon Allah to kuma yana cikin halaka sannan kuma ba a auna gaskiyar mutum ko rashin gaskiyarsa ta hanyar yadda ya taulare akan addini abinda ake lura da shi hujjarsa ya kuskure akan addini ya taulare har ya mutu akai to wannan kuma bai zama hujja ba amma menene fahimtarsa yaya ilimin sa yake tataccen ilimi ne ko gurbatacce ne to wannan shine abin da ake kafa hujja da shi tattare da mutum amma kawai idan muka ce yadda mutum ya zama mai zafin riko da addini ah, ba muna da wanda suke azumin wata uku ba sai mu ce daidai suka yi tun daga rajab za su yi rajab gaba daya su yi sha'ban gaba daya har sai ramadan sai an ga watan karamar sallah sannan su sha ruwa amma mu mun tabbatar cewa ba akan tafarkin manzon Allah suke ba wannan tunda manzon Allah bai koyar da wannan ba mafi mafi tsananin ko mafi wahalar ko mafi yawan azumin nafila da manzan Allah ya nuna cewa ya halatta ai ne azumin annabi Dawud lokacin da Abdullah bin Amr bin Al-As yace zan iya yi sama da uku a wata yace yi kaza yace zan iya sama da kaza zan iya sama da kaza har annabi ce to kai yau gobe ka huta jibi kai gata ka huta yace domin shi ne azumin annabi Dawud wa kana ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud kana yasumu yawman wa yufṭir yawman sai ce zan iya yi sama da haka sai manzo Allah ce babu azumi sama da haka inda na nafila ne babu azumi sama da haka Abdullahi bin Amr bin Al-As sai dakata inda manzo Allah ya dakatar da shi to kaga ashe nan mutum idan ya dauki abu da zafi wannan sai a bincika a ga menene sa kar ya burge ka dan karfin rukun da yayi da abin ba ya da sassauci akai wannan ba zai zama abin burgewa ba sai in abin da ya rike din daidai ne gaskiya ne bai saba wa tafarkin magabata ba aya ta gaba Allah shi innama sadaqatu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم wannan ke ƙara nuna cewa lalle ayar tana magana ne akan zakka da aka ce as-sadaqati dama dai sadaqa suna ne daga cikin sunayen zakka in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a nas sannan ga kuzumin amwalihim sadaqatan ga kuma inna masadaqatu lil fuqara lalle maganar zakka ake ba maganar raba ganimar hunain ba ubangiji ya ce inna masadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إنما sani dai زكوكي idan ana yin jami'in zakka a zakkoki a hausa ko ka ce dukiyoyin zakka lil fuqara'i suna tabbata ne ga fakirai wal masakin da kuma talakawa wal amilina alaiha da waɗanda suke ma'aikata a kan ita zakka ɗin ko dukiyoyin zakka wal mu'allafati kulubuhum da waɗanda ake son a tausafi a ƙarfafi zukatansu akan imani ko a tausasa zukatansu akan musulunci akan imani Liɗin nan suka ce la tamliki ma'ana haƙƙinsu ne mulkinsu ne su waɗannan su za a baiwa zakka to mun yi bayani a baya dangane da menene bambanci tsakanin alfakir da almiskin shin wane ne yafi tsananin bukata waɗansu malamai suka ce alfaqir shine yafi tsananin bukata waɗansu suka ce almiskin ne yafi tsananin bukata mun karanta waɗansu hujjojin daga ciki amma ƙari akan abin da muka karanta cikin hujjar waɗanda suke ganin lallai alfaqir shine yafi suka ce a larabci shi yafi bukata haka kuma a qur'ani tunda qur'ani ya sauka da larabci don wani na cewa innal faqira allazi kanat alubatuhu wafqa iyali wa lam lahu sabadu ma'ana wannan ke nuna ashe fakiri fakiri a wannan zancen da nake so in gina ya fi miskini dan saboda yana da dabba da take wafkal iyali ta ishe shi yana da dukiyar da ta ishe shi shi da iyalinsa Allah walam yusrak lahu sabadu sai dai ba ya da rara abin da ya dori akan bukata cikin dukiya abin da ya dori akan bukatarsa shi da iyalinsa da haka sai suke ganin tunda har yana da halubatuhu wafqal iyali to kenan yana da wani abu amma miskini ko baya da komai suka ce domin daga sakana sukunan ne wato ma'ana ajaza anil harakati har ma ya kasa motsi saboda talauci ko saboda karancin abinci ko saboda yana jin tsoron fita a ganshi huntu tsirara baya da tufafi miskini din kenan haka suka ce amma dai waɗansu malamai daga cikin malaman luga waɗanda suka fi zurfafa irin su irin su al-asma'i wanda hujja ne a babin luga yace gaskiyar labari shine al-faqir shi yafi tsananin bukata al-miskin yafi shi wadata yace hakan yake a larabci hakan yake a qur'ani yace a qur'ani dai dama an ce amma safinatu fakanat limasakina tunda har suna da jirgin ruwa kaga suna da wani abu amma fakirai ku Allah ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh la yastati'una darban fil ardi ba su da abin za su mayar daga kwabo ya koma kwabo biyu daga taro ya zama sisi daga sisi ya zama nai daga nai ya zama sule ko da ke wannan yaran da ne shekarun da suka wuce ko ba su da abin da za su juya daga naira dubu goma ya zama dubu sha daya daga dubu sha daya ya zama dubu sha biyar ba su da wannan ba su da abin da za su sarrafa la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna ashe kenan tunda la yastati'una darban fil ardi wannan wancan kuma amma safinatu fakana lil masakina ya amaluna fil bari kaga suna aiki suna da abin da suke juya ya zama kuɗi wannan ko la yastati'una darban fil ardi kaga ba su da abin da suke juya ya zama kuɗi wa yafi bukata kenan lalle fakiri ya fi tsananin bukata sama da almiskin miskin yana da yar wadatarsa amma fakiri kuwa baya da komai kenan kakkab yake baya da komai da haka dai dukkaninsu kowanne ana bashi zakka kar ku manta kuma da maganar da na cewa malamai suka ce idza ijtama'a istarqa wa idza iftarqa ijtama'a wani ma daga cikin malamin lugha yace shi a wurin wurinsa da alfakir da alfakir da almiskin duk ɗaya ne amma ibnu jarir tabari shugaban masu tafsirin duk duniya yake cewa a hakikanin gaskiya ka iya cewa matsayin su ɗaya ta fuskar tattalin arziki samun su ɗaya da alfakir da almiskin bambancin ɗaya ne alfakir baya tambaya amma almiskin yana tambaya alfakir wahala za ta yi wahala ba zai ce muku komai ba yana kallon ku kuna juya kuɗi yana kallon ku kuna ci baya cewa komai kuma yana jin yunwa sai in kun tuno kun ce bari a bashi to sai ya karba amma almiskin zai ce fa babu fa jefa na kwana ban ci ba <laughs> sai ya yi bayani <laughs> haka ibnu jarir tabari ya faɗa ga kuwa ai ubangiji ta'ala gashi ya faɗa lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafan lafazin ilhafan suka ce asal ma'anarsa aslan ba wai tambaya ta naci ba tambayar da ba ta naci ba ba roƙa mutum ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ce inna masadaqatul fuqara'i in an tashi ba da zakka za a ba alfaqir shine talakan da yake da hakuri da wadatar zuci baya tambayar mutane to wannan lalle a bashi zakka idan an tashi ba sai ya zo ya zubar da ruwan fuskarsa ba ya ce gani sai a bashi sannan wal masakin waɗanda suke roƙo din ma kada roƙon ya hana basu su ma sai a basu in sun roƙa sun ce lokacin zakka yayi suna sa rai su ma sai a basu lufa qara'i wal masakin wal amilina alaiha lafazin al amilina alaiha ya shafi wato asuatu suatu jam'i na sa'i sa'i shine wanda ake wakiltawa dan ya je karbo zakkar mutane don zakka ba a kyale masu kuɗi da talakawa sai gwamnati ta shiga cikin harkar zakka gwamnati za ta san akawun ɗin kowa a garin nan wani a banki kaza yana da akawun da kuɗi kaza a ciki wani yana da kaza wani yana da kaza wani yana da saniya ɗari wani yana da raƙumi kaza wani yana da tumaki kaza duk a lissafa suke da shekara ta yi kakaf sai a tura ma'aikata dama an karɓo lissafi daga banki an riga an san ko menene tunda gwamnati suna da wannan horumi ta san lissafin ka a banki kuma ta karba ta san nawa ne ta ce to zakkar ka bana ta kuɗi in dai asusu kaza ne kaza ne a asusu kaza ne kaza ne asusu kaza kuma kaza ne a garken ka na gari kaza da kake kiwon shanu wannan saniya kaza ta kama kiwon raƙuma raƙumi kaza ya kama tumaki da awaki kaza suka kama to mutanen da ake turawa don su je su taya kan lissafi a kididdige a san nawa ne su ne asu'atu su ne kuma na alaiha to cikin su akwai wanda koro dabbobin za su yi dan su kawo su wajen amir ko wajen khalifa akwai waɗanda lissafi suke a rubuce akwai waɗanda awo ake da su ta hanyar sikeli a ɗora nauyi akwai wanda awo ake da su ta hanyar mudu duk suna cikin na alaiha to a nan gurin malamai sun tattauna akan me za a ba na alaiha cikin zakka imamu shafi'i ce ku ba su abin da bai wuce ɗaya cikin takwas ba in ya wuce ɗaya cikin takwas kuma ya zanto bukatar su ta karu akan haka to sai a ɗauka daga cikin treasury na gwamnati cikin aljihun gwamnati baitul mali a cike musu ina fata an fahimta na alaiha za a ba su zakka ko da su masu kuɗi ne a karan kansu amma tun da an ba su wannan aikin shi yasa waɗansu malamai suka ce awannin su da aka ɗauka dan lissafi da awo da kawowa da komowa da kaiwa da komowa shi ake biyan su wannan awannin da haka sai a ga idan an ɗauki ma'aikaci zai yi awa kaza a yi ne nawa za a ba shi waɗansu suka ce ba a wannan za a kalla ba aikin da suka yi dan mutum na iya ɗaukan awa takwas amma ya je aikin awa uku in kun bashi kuɗin awa takwas kun ga ya zalunce ku awa biyar kenan da haka za a kalli girman aikin ganin da masa ne zai ya gama sha awa daya ganin da masa ne ya awa biyu girman aikin za a kalla sai a sa masa kuɗi daidai haka sai a ɗiba cikin zakka waɗansu malaman suka ce cikin kuɗin zakka gaba daya waɗansu suka ce a ɗauka daga cikin kuɗin zakka kuma a ɗauka daga baitul mali amma idan kuɗin zakkan sun zama kaɗan in kuɗin zakkan suna da yawa sai a ɗauka daga cikin kuɗin zakka gaba daya a takaice dai al'amiluna alaiha sana da haƙƙi a zakka wal mu'allafati qulubuhum sannan akan baiwa al-mu'allafati qulubuhum wadanda ake san a zukatan zukatansu a tausasa zukatansu a karkato da zukatansu zuwa ga imani dan ta'alifin qulub na nufin tausasa zuciya jawo ta dora ta kan wani abu ta yadda da shi ta gamsu da shi to nan malamai suka ce iri biyu ne akwai al-mu'allafati qulubuhum cikin musulmai wanda sun musulunta amma musuluncin bai nuna ba to waɗannan za a ba su zakka ko da su mawadata ne idan an ga suna da son kuɗi sai a ba su kuɗin dan kuɗin su jawo su musamman kuma in sun zamanto shugabanni ne masu faɗa a ji a nahiyar da suke ko a ƙauyen da suke shigowarsu musulunci zai sa waɗansu su shigo to sai a ƙarfafe su su shigo don a farauto sauran su shigo cikin addinin musulunci duk waɗannan ana ba su daga cikin zakka sannan kuma akwai waɗanda aslan ba su riga sun musulunta ba amma ana sa ran idan an ba su za su musulunta to su ma suna cikin almalin lafita za a ba su zakka sannan kuma akwai waɗanda ba su riga sun musulunta ba ba a tsammanin za su musulunta ma kwata kwata amma ana ganin in an ba su za su kyale mabiyansu su musulunta amma idan an hana su ba za su bari kowa ya shiga musulunci ba gaba ɗaya a wannan karkarar gaba ɗaya a rigar su ba wanda zai shiga musulunci to a irin wannan sai a ba su dan su kyale da da'awiyya wato kungiyoyi na da'awa gungu na masu da'awa su shiga yankunan su je su yaɗa musulunci a cikin ruwan sanyi dan duk inda kake son ka shiga duk nahiyar da kake son ka shiga idan nahiya ce ta maguzawa sai ka nemi shugaban maguzawan wajen in nahiya ce ta musulmi masu rauni sai ka haɗa kai da lawani sai ka haɗa kai da dagaci ko limamin ƙauye idan kana son a zauna lafiya in ba haka ba limamin ƙauye sai hana ka wa'azi shi ake ji a garin shi ne shekul islam ibn tamiya din su su a wurin mutanen garin yafi abubakar yafi umar yafi usman tunda ba su yi ilimi ba shi suke ganin malami to kai kuma sai ka nemi haɗin kansa dan kai da'awa a wajen amma idan ka fara zuwa ka sauka a garin ka ɗauka shi din ba musulmi bane ka kafarta shi kaga ba zai bari sauransu saurare ka ba a takaice dai cikin almu'allafati qulubuhum akwai waɗanda suke musulmai akwai kuma waɗanda suke ba musulmai ba musulmai masu raunin imani wanda da bai shiga musulunci musulmai waɗanda suke ana ganin sai an ba su musuluncin zai nuna da kuma waɗanda ana sa ransa musulunta ko kuma a idan an ba su za a kubuta daga sharrin su in ko ba a ba su to ana cikin sharrin su kullun za su tayar da rigima da tashin hankali to sai a ba su ka duba hikima ta addinin musulunci idan ya zanto za ka iya lallashin wanda ba musulmi ba dan ya shigo musulunci don me ba za ka lallashi dan uwanka musulmi ba don ya fahimci shari'a amin babu aula kenan wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi lafazin ar-riqab jam'i ne na raqaba raqaba a larabci wuya amma aka ambaci wuya ana nufin bawa dan shi bawa ana ɗaura masa igiya ne a wuya to sai aka ambace shi da sunan wuya din ar-riqab ya zanto bayi to bayi kuma su ma kala kala ne akwai bawa wanda yake almukatab ubangidansa ya riga ya rubuta masa fansa cewa kawo ka za ka fanshi kanka to duk irin bawan da aka rubuta masa fansa ya riga ya fara biya bai riga ya fara biya ba almukatab kenan to za a iya ba shi kuɗin zakka don ya fanshi kansa daga nan gurin bawa na biyu bawa da wanda yake tsantsar bawa yana hannun ubangidansa amma kuma shi musulmi ne to wannan za a iya zuwa a saye shi daga hannun ubangidansa da kuɗin zakka ina fata an fahimta dan ya zanto an shigo da shi cikin addinin musulunci akwai bawa wanda ke almuba'a. wani sashin sa bawa wani sashin kuma yana da yanci kamar mu biyu muka mallaki bawa mun hada kuɗi mun saya daga ba sai nace ni na yantar da nawa sashin to kaga yanzu rabin sa bawa ne rabin sa kuma wato ainihin da sai ya zanto a yau asabar shi bawa ne saboda haƙƙin ka kai zai maka aiki zai maka kaza amma gobe lahadi kuma shi ɗa ne saboda haƙƙi na ne ni kuma na ce na bashi yanci yau bawa gobe ɗa yau bawa gobe ɗa ka mu ba abu kenan to shi ma wannan a iya bashi kuɗi dan ya fanshi rabinsa ya zanto cikakken ɗa idan ya zanto musulmi ne ina fata an fahimta sannan daga cikin arriqab ya wa an yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba an kama fursunonin yaƙi cikin musulmai da yawa to ya halatta ya amfani da kuɗin zakka dan a fanso su daga hannun kafirai a ƴan su a basu su ƴanci su zo duk waɗannan yana cikin firriqabi ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ce wa firriqabi sai kuma ce wal gharimina sannan a iya bayar da zakka dangane da waɗanda suka ci bashi sune al gharimina waɗanda suka ci bashi to malamai suka ce shi bashi kala kala ne akwai bashi wanda ya shafi kanka kai da iyalin gidanka wata matsala ce ta taso maka katangar gidanka ta faɗi da damana an yi iska ya kwaye maka rufin kwano to sai ka ci bashi don waɗannan bukatun to kana cikin waɗanda suka cancanta a su zakka kenan a'a jarinka a kasuwa ya karye kai kuma ka iya kasuwanci sai dai kuma yanzu baka da kuɗi sai ka ci bashi ka zo kana sarrafa kuɗin ta fuskar kasuwanci to har yanzu kana cikin waɗanda za a iya ba basu zakka kenan ko kuma a'a ka ci bashi ne dan raba fada tsakanin mutane an yi jayayya tsakanin wane da wane ko su wane da su wane kan kuɗi naira dubu arba'in naira dubu talatin kaga ana neman a yi fada a yanke zumunci a tashi hankali sai ka ce ku yi sulhu a tsakanin ku ni na ɗauki kuɗin suna kai na zan biya to wannan idan kai wannan kana cikin waɗanda suka cancanta a basu zakka dan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi irin wannan yaje wajen manzon Allah ya faɗa masa ga abin da ya faru manzon Allah ce ijlis hatta na sadaqa zauna har sadaka ta zo mana sai a dauka daga cikin kudin zakka wato ainihin abaka ko kuma wani ya mutu ana bin sa bashi sai kace bashin ya dawo kaina to kai din nan da kace bashin ya dawo kaina kai ma ka tantance idan an zo rabon zakka kuma wato ainihin abaka zakka sune wal gharimin duk wannan suna cikin algari gharimun to duk kaga waɗannan ababai ne na halal amma mutumin da ya ci bashi dan aikata wani abu na haramun to wannan ba a bashi daga cikin mai kudin zakka duk mutumin da ya ci bashi dan aikata haramun ya ci bashi dan ya je ya gina silima ya ci bashi dan ya je gidajen kallo irin wanda ake tara yara kanana tarbiyyar su suna lalacewa ana haska musu fina-finai na fatsara da rashin mutunci ana shagaltar da su da wasanni to irin waɗannan mutum ya ci bashi ya yi wannan kuma ya zo ya ce a bashi daga cikin kudin zakka ba za a bashi ba dan bashin da ya ci na sabo ne ya ci bashi dan yin sana'a ta giya ko sana'a ta sayar da alade ko kuma ya sarin karnuka daga nan arewacin Najeriya ya kai kudu inda zuwa a wajen su da rago da kare darajar su daya saboda haka duk wanda ya irin wannan yake irin wannan business din kaga ba za a bashi ba in ya je ya ci bashi dan saboda bashin da ya ci na menene na haramun ne ko ya ci bashi yayi tata kuma ya je kuma da ya yanki tatar kuma sai aka tatake shi ko bai ci ba ba zai zo ya ce kuma tunda ya ci bashi ya yi tata kuma ya faɗi ba an cinye shi to kuma a bashi cikin kuɗin zakka duk ba za a bashi ba sai bashi wanda yake na halal dan ba za a karfafe shi ba akan sabo Allah ya ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab wal gharimin kenan sai Allah ya ce wa fi sabilillahi sannan kuma ana ware kudin zakka dan fi sabilillahi lafazin fi sabilillahi yana da ma'ana iri biyu ma'ana tsukakkiya da ma'ana mai faɗi ma'ana mai faɗi fi sabilillah ya shafi dukkan wata kafa ta alheri buga littafi na addini yana cikin fi sabilillah gina masallaci yana cikin fi sabilillah daukan nauyin mai wa'azi ka tura waɗansu ƙauyuka ya je ya zauna ya wata uku ka ba shi albashin wata uku dan ya je karantar da sababbin da suka shiga cikin addinin musulunci wannan yana cikin fi sabilillah yaki yana cikin fi sabilillah sayan kayan fadan yana cikin fi sabilillahi tanadar abincin da sojojin yaƙi za su ci yana cikin fi sabilillahi wannan ka kalmar fi sabilillahi da wannan fadin kenan haka wadansu malamai suka dauke ta wadansu malamai suka ce duk da kalmar fi sabilillahi tana da fadin da ta shafi waɗannan bangalori amma fa fi sabilillahi za a takaita ta ne a yaki dan galibi galabatul isti'mal a cikin alqur'ani rinjayen yin amfani da kalmar ana yin amfani da ita ne kadai a abin da ya shafi yaki wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mutadin dan haka da abin da ya shafi sojojin yakin musulunci da abin da ya shafi makamin da abin da ya shafi abincin su duk na cikin fi sabilillahi idan an sai da an sai wa sojoji kayan yaki da su tafi musulunci aka rarraba musu in sun je yaki suka dawo kuma sai a ajiye a inda ake ajiyewa bai zama na ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun su ba har gobe kuma in za a sake fita jihadi kuma a sake rabawa waɗansu ko na jiyan ko waɗansu daban amma abincin da suka ci wannan kaga amfani suka yi da shi kaya za su sa na sanyi in lokacin sanyi ne amfani suka yi da shi sulken yaki da riguna bullet proof da wannan amfani suka yi da su wonar kwano duk amfani suka za a dawo da ita a ajiye ta haka riga ma bullet proof za a yi amfani da ita a dawo da ita don wani lokacin kuma a sake tafiya da ita ina fata an fahimta duk wannan yana cikin fi sabilillah da haka waɗansu malamai suka takaice fi sabilillah cewa yaki kada ake nufi da abin da yake da alaka da yaki waɗansu malamai suka ce duk da cewa kowace kofa daga cikin kofofin alkhairi za ta ɗauki ma'anar fi sabilillahi amma kar mu tsuke kalmar da yawa ta yadda yaƙi kaɗai take nufi amma kar mu faɗaɗa ta da yawa waɗansu ababai na nesa da su shigo ciki sai dai mu kalli me manufar yaƙi manufar yaƙi ci gaban addinin musulunci فليقاتل في سبيل الله الذين dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi الله ya da kalmar Allah litakuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta zanto madaukakiya yadda take azalan wa abadan ta ci gaba da wanzuwa akan haka dan haka aka shar'anta yaki to da haka duk abin da zai taimaka wajen kalmar Allah din ta kafa a ban kasa ya shiga cikin fi sabilillah anan kaga wato kenan daukan nauyin malami mai wa'azi wanda zaka tura wani kauye da aka samu na adadi sun musulunta ka ajiye shi duk wata naira dubu goma har wata shida kaga dubu sittin ko shekara daya dubu dari da ashirin dan Allah idan zai je zauna wata shida dubu goma goma so dubu sittin ya yi wata shida na tabbatar zai iya karantar da su arba'un hadis zai iya karantar da su al'usulun salasa zai iya karantar da juzo amma bitajwid wa tafsir a tajwidance da kuma tafsirance da kira'anci a cikin wata shida idan ko har malami zai karantar da wannan mai dubu sittin sannan adadin mutanen da za su ci moriyar tashi inda ilimi ke da amfani yanzu nan in mutum uku ne haka zan yi wannan maganar in adadin mutanen da ke gabana dinnan ne kamar dubu biyu dubu uku ko sama da haka idan hada da wanda suke waje to kuma haka dai zan yi wannan maganar sautin ba sai na kara da yawa ba ni din da ni ne kuma su mutanen kuma duk suna ji to a sai kenan idan ka tura shi in mutum goma ne ma wannan kuɗin za su yi wannan aikin tunda dai shi dai zai iya karantar da mutum goma in sun nunku sun kai ashirin haka in sun kai talatin in sun kai ɗari dai duk zai iya yi to a shekinan dubu sittin ba komai bane ba ya kamata ma tun da kauye za mu tura shi mu ɗauke daga batun dubu sittin mu mayar da abin dubu ashirin saboda mu kwaɗaitar da shi wajen zaman kauye kai ka sani nawa ne za su kammala makaranta ya je yana ta neman aiki a ɗauke shi koyarwa da an kai shi sakandaren kauye ya yi ta safa da marwa a ministry of education sai ya biya ne mutane su fa an dawo da shi binni ina ta an fahimta ballantana wanda zaka tura wancan amma galibi bambanci shine mai aikin da'awa yana da commitment yana da iltizami yana da ash'ur bil mas'uliyya yana da jin nauyin da ke kansa na isar da musulunci to amma duk da haka sai mu karfafe shi idan abin ne zamu ba mutum dubu goma wanda zamu tura kawai sai mu bashi dubu sha biyar kuma bashi dubu ashirin kuma wannan zai sa mu zuga shi cewa ba ka je bane dindindin wata shida da yayi lissafi ya ga dubu ashirin so shida dubu ɗari da ashirin to idan na zauna binni mai zan kulla in samu wannan cikin wata shida sai ba komai bari in je da zaman banza gara aikin kishiya in ji mata ma'ana sai mutum ya tafi dai yana ganin da zaman banza haka kila zai dauka a zuciyarsa to amma idan ya je sakamakon kyakkyawan niyyarsa a hankali sai ga Allah ya masa buɗi sai ga yana kwaɗayin wajen sai ga banda waɗannan da ya je dan su waɗansu kuma suna ƙara shiga musulunci dan girman Allah a wata shida ka kashe dubu ɗari da ashirin an karantar da mutum ɗari fatiha da za su yi sallah da ahalarin da za su san qabli da badi da arba'un hadith da za su san adab da usulul salasa da za su san waɗansu mabade na tauhidi ala manhaji ahlus sunna wal jama'a 160 an karantar maka da mutum 100 wannan wannan arhar ma ta yi yawa so nawa mutum yake kashe kuɗi a birni a shirme wanda ko bai jawo mutum ɗaya cikin addinin musulunci ba so nawa idan muka tashi ko abin hawa da za mu hau motoci da za mu hau ko takalmi da muke takawa ko kuma gidaje da zami da dogayen katanga da kayan alatu sai ga cewa abinda za zaka kashe a ban ɗakin ka kadai ban ɗaki inda zaka shiga wanda larura ta kai ka ba zaɓin ka ba in a zaɓin ka ne karka shiga ban ɗaki larura ta take kai mutum shi yasa idan mutum ya je zauna ya kammala larura baya zama ibn taymiya ya ce da ya gama fita yake saboda larura ta kai shi to a ban ɗakin wani sai mutum ya kashe miliyan uku a ban ɗaki gidajen irin mala'u sai mutum ya kashe miliyan uku a ban daki wani ya kashe miliyan hudu a ban daki wani miliyan biyu a ban daki dan girma Allah ban daki juji wurin zuba datti ka kashe masa miliyan uku a kan me miliyan uku na idan zaka dauki malami da zai je wa'azi ya musulantar da mutane a ƙauyukan da ake bukatar musulunci ya kai idan ma zaka bashi dubu ashirin mai ne ya zuba dubu talatin sai me ya je ya zauna a wannan garin ka sai masa mashin a idan za a je a yi masa gida a ƙauyen a sai masa dan janareta dan kankane a gina masallaci a ajiye shi a wajen a ce ba za ka bar garin ba sai an samu wanda zai zama maka halifa zai iya limanci ko tsawon shekara ɗaya ne ka je ka zauna amma dai an tanadar maka abinci shekara a garin an tanadar maka mashin na zuwa cin kasuwar kauye an tanadar maka gida da za ka zauna duka cikin waɗannan fa in dai masallaci ne a kauye da komai da komai dan Allah da masallaci da gidan liman kan zai fi miliyan ɗaya kaddara miliyan ɗaya da rabi kaddara miliyan biyu tsakanin masallaci da gidan liman da abin da liman ɗin zai ci tsawon shekara ɗaya amma sai dan ba zai taba hasko maka wannan ba idan kuma an kawo maka wannan sai kaga zaka talauce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim amma da mutum ya zo wajen gyaran ban daki wajen labulan gida wajen wadansu ababe sai mutum ya ta kashe miliyoyi kuma babu lada kuma sai ya zama abin tambaya a gaban Allah ya kai ka samu ya kai ka kashe ka samu an ji ta hanya mai kyau ya kai ka kashe ka ya ubangiji labule ne Eh, wannan amsa ce kam ya kai ka kashe ya ubangiji garan ban daki da eh, ya sanya mabul a ban daki mai tsada irin da malaku sanya kan famfo yana kyalli ko ma an diga masa ruwan zinari in girman Allah mai mutum zai cewa Allah ranar tashin kiyama akwai aiki a gaban mu sosai da sosai duk wahalhalun da kuke ganin muke samu muke sayo su da kuɗin mu in mun ba hanyar da Allah ya tsara mana babu wahala a ciki miliyan uku dai a ban daki kaddara miliyan uku ko da baka je kawai ka kai malami ba a je ina ta faɗa ne akwai ban dakin fa da ya fi miliyan uku wallahi kuwa to kaddara miliyan uku sai ka samu wata unguwa kamar ka je ko bulunkuto a nan gurin ko ka je london ciki ko wata dai unguwa ga matasa zunzurutu ba aikin yi babu sana'ar yi ba kudin juyawa babu aiki babu kamfanoni masu zaman kansu a gwamnati babu guraben aiki sai ka kashe miliyan biyu ko miliyan ɗaya ka buɗe wata cibiya ta koyon sana'a za a koyi aikin kafinta za a koyi aikin walda za a koyi aiki na lantarki da haɗa waya da waya za a koyi aikin gini duk inda ka tashi ka kama wani gida haka mai karamin kuɗi dubu ɗari biyar kaɗan sai fili dubu ɗari biyar aka zagaye shi aka yi rumfar kwano aka zuba kayan aiki na miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da rabi kaddara na miliyan ɗaya kaɗai aka dubi malamin da zai bayar da training din albashinsa a wata nawa ne aka ware masa malamai guda biyu ko uku da za su yi wannan aikin kowa albashinsa kamar misali dubu ashirin ko dubu ashirin da biyar aka ware musu kuɗin wata bakwai aka ce yaran su zo su yi aka ware malamin addini da zai karantar da su addini wannan suna koyar da su sana'a wannan suna karantar da su addini a haka a nan garin a a kano a a zaria a a sokoto a a gusau a a ko'ina a yi a birni a a ƙauye kaga za a rage rara na marasa aiki da muke da su cikin matasan mu waɗanda kullun su ne suke zama wa qudul fitna makamashin fitna duk wanda yake sai tayar da rigima ga sanan arha masu tayar da ita kuɗin da zaka bada ayi rigimar yan kadan ne kuma ba su da mustaqbal kuma haushin kowa suke ji saboda suna ganin gaba ɗaya society ya watsar da su ba ruwan gwamnati da su ba ruwan mai kuɗi da su saboda haka su bu su kiba ma yau idan ka baiwa wani kaho ka ce a busa kiyama ta tashi wallahi zai busa ba abin da ya dame shi cikin tashin hankali yake shi da gidansu gani yake gara a tashi kiyamar ma kowa sai ina ya tafi to a nan gurin kaga dole gwamnati ta yi wannan dole masu kuɗi su yi wannan da kuɗin zakka a yi wannan da treasury na gwamnati a yi wannan da kuɗin local government a yi wannan da na jiha a yi wannan da na karo karo na masu kishin addinin musulunci a yi wannan sai a rage yara waɗanda suke irin area boys ko waɗanda suke shiga a amfani da su wajen harkar daba wajen wani ecomac wajen wane ne waɗanda su ta karkashe juna a yi ta kai hare-hare ka duba abin kunyar da yake faruwa cikin ramadana a ce an kai hari gidan wane an fatattaka gidansa da bindiga ya sha da an kai hari gidan wani a gari na musulmi da wanda ya kai harin da wanda aka yi wa harin dukkanin su musulmi me yafi wannan takaici da bakin ciki wa'azi irin wannan ba zai warware matsalar ba shi tunatarwa yake amma idan mai wa'azi yayi nashi ya sauki gobe sai wani mai kuɗi shi kuma ya fara nashi aikin sai wani jami'in gwamnati ya fara nashi aikin gwamnatin jiha ta fara nata ta karamar hukuma ta fara nata masarauta ta fara nata dan dukkanin mu abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama tun daga emirate council har zuwa gamman house har zuwa secretariat na local gamman dukkan mu abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ubangiji ta'ala ya ce wa fi sabilillahi wa bin sabili cikon na takwas wanda ake baiwa zakka shine matafiyi ibnu sabili matafiyi suka ce matafiyi shine mutumin da a nan garin a halin tafiya yake to za a ga halin da yake ciki yanzu sai a bashi zakka idan yana da wadataccen guzuri ba za a bashi ba in guzuri ya yanke masa sai a bashi zakka ko da a garin yana da kuɗi waɗansu suka ce a'a ba da zaran sa ya yanke za a bashi zakka ba sai a duba a ga yana da waɗanda ya sani a garin ya iya cin bashi tun an san shi a garin su yana da kuɗi idan har a garin akwai wanda za su bashi bashi to ba za mu bashi zakka ba amma idan a garin ba a san shi ba ba a san shi can a garin su shi ma yana da kuɗi ba to kaga ba mai bashi bashi dan haka anan gurin sai mu bashi zakka to amma suka ce shi ma dole mu kalle shi shin tafiyan nan tasa tafiya ce ta halal ko tafiya ce ta haram idan tafiya ce ta neman ilimi kaga tana cikin fi sabilillahi ita kanta idan tafiya ce ta sada zumunci idan tafiya ce ta ziyartar yan uwa idan tafiya ce ta ziyartar abokanai duk wannan tafiya ce ta halal amma idan mutum ya yi tafiya wadda take ta sabo ya yi tafiya dan sata ya yi tafiya dan fashi da mukami ya yi tafiya dan ije wajen wata farkarsa wajen wata karuwarsa wajen wata girlfriend dinsa bari mu faɗa karara saboda kare ɗauka karuwa daban girlfriend daban ko ba haka ba in dai ba aure za ka yi ba me bambancin <laughs> to duk wanda ya doguwar tafiyar irin wannan sai guzuri ya yanke masa kuma shi tafiyar da ya je wajen budurwarsa ba neman aure ba ne ba guzuri ya yanke masa baya cikin waɗanda za a baiwa a ce wai ibnu sabili ne ba wani ibnu sabili ya taka da ƙasa ya taka da kafa ya koma gida ubangiji ya ce faridatan min Allah wannan farilla ne daga Allah ya wajabta akan kowa da kowa wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala shine alim masani sannan kuma hakim mai hikima cikin al'amuransa akwai ragowar al'amura da suke da alaka da wannan aya amma suna da faɗi amma daga waɗansu a gurguje na farko shi idan mutum ya fitar da zakka sai ya baiwa dukkan waɗannan ajujuwa guda takwas kowanne sai ya samu wakilci al almasakin al-masakin al-amilina alaiha al-mu'allafati qulubuhum ar-riqab al-gharimin fi sabilillah ibn sabil dole sai ya basu ko in ya baiwa fuqara kadai ya wadatar ba sai ya baiwa al-maskin ko ya baiwa al-masakin ya wadatar ba sai ya baiwa ba al-amilina alaiha waɗansu malamai suka ce labudda min al-isti'a dole sai an samu wakilci kowane aji ya zanto ya samu wakilci waɗansu malamai suka ce a'a idan an baiwa kaso ɗaya cikin su ya halatta idan an kara da na biyu ya halatta an kara da na uku ya halatta kai dai ka bayar a ɗaya daga cikin su ko biyu daga cikin su ko uku daga cikin su suka ce dan manzon Allah ya ce da Mu'adh bin Jabal summa akhbirhum anna Allah anna Allah ta'ala iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim sai ce me fa turaddu ala fuqaraihim bi tiba wa masakinihim wa alal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi sai ta kaita akan fukara ihim hadisin da cikin bukhari na cikin muslim suka ce kaga nan a iya takaitawa akan wani bangare ban da wani bangare wannan mas'ala ce mai muhimmanci sannan mas'ala ta biyu talaka da ya zama talaka sai a bashi zakka ko kuma sai in ya da aikin yi ya da sana'ar yi waɗansu malamai suka ce idan talaka yana da ƙarfin da zai je koye da ko koyoyi itace koyoyi ciyawa to ba za a bashi zakka ba sai dai in baya da karfin da zai wannan to wannan sai a bashi ko yayo ciyawa ba a saya ba to sai a bashi yayo sai ba a saya ba sannan sai a bashi suka ce manzo Allah ce la tahillu sadaqatu li ganiyin wala li dhi mirratin sawi dhi mirra ba abucin karfi zo mirratin fastawa dhi mirratin sawi wanda yake daidaitacce mai lafiyayyen gabu kuma yana da karfi suka ce ba za a bashi zakka ba haka waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce a'a a iya baiwa fikiri a iya baiwa miskini min karfin jikinsa tunda dai baya da wadata za a iya bashi dan abin da ake kallo talaucin da rashin wadata ina fata an fahimta sannan kuma shin da zaran mutum ya samu nisabin zakka shikenan shi ma ba za a bashi zakka ba nisabin zakka yanzu a bana dubu ɗari da saba'in da uku to kenan duk wanda ya mallaki dubu ɗari da saba'in da uku zuwa sama shikenan kana bashi zakka ko kuma akan kalli wadatar mutum ne me ake nufi da wadata ka iya mallakar dubu ɗari da saba'in da uku ko ma dubu ɗari biyu amma kuma kana da mace uku kana da 'ya'ya goma ko sha biyu ko sha uku kana da iyayenka da suka kasa me wannan kuɗin da wannan yawan iyalin waɗannan kuɗin me za su yi wa wannan iyalin suka ce to wannan zai bayar tun da yana da nisabi amma kuma yan an bashi zakka shi ma zai karba abinda dubu ɗari biyu za ta wadace mai wannan iyalin da muka lissafa ba za ta wadace shi ba saboda haka dai ana nan ne hannu baka hannu ƙwarya ne shi ba da haka zai bayar kuma zai karɓa ke akwai zance daga cikin dukkan malamai wato ainihin da suka nuna haka kar ka ga wani mai babban albashi ka ce ai yana da matakin albashi na kaza ba za a bashi zakka ba idan ka dubi matakin albashin dubu kuma yawan iyalan da ke karkashin sa mana ya'ya da mata da jikoki kuma ba da wata hanya sai wannan albashin kadai a wata Ba baya iya sarrafa komai kaga wannan ma duk zaka ba su zakka kenan da haka da wannan yana daga cikin masaloli muhimmai da ake tattauna a babin zakka sauran kuma in mun sake zuwa kan wata ayar ma ƙara magana akai ubangiji ce ومنهم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن لله لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ kar ku manta cewa kamar yadda na faɗa a jiya waɗannan jinsi guda takwas da aka lissafa za a ba su zakka ne in mutum baya cikin ahlul baiti amma in yana cikin ahlul baiti sharifi ne shi irin gidan annabi ne ta bangaren Hassan ko ne ta bangaren Nana Fatima ta bangaren kowane ne ya zama dai wato sharifi to ba za a bashi zakka ba ko da yana cikin alfuqara ko da yana cikin almasakin ko da yana cikin al'amilina alaiha ba za a bashi ba sai dai a bashi wato taimako ko kyauta amma ba za a bashi sadaka ba ko sadakar nafila ko sadakar wajibi duk ba za a bashi ba sai dai ya bari idan an yaki an samu ganima sai a bashi daga cikin khumusi fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lizil qurba nan sunansa ya fito sai a bashi ubangiji yace wa minhum allazina yu'zuna an-nabiyya wa minhum daga cikin munafikai akwai allazina yu'zuna an-nabiyya waɗanda suke cutar da annabi wa yaquluna sai su rinka cewa huwa udhunun wato shi mai yawan sauraron magana ne in an faɗa masa ma'ana baya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya baya bambance tsakanin sharri da alkhairi da abin da ka faɗa kawai sai ya yarda huwa udul haka munafikai wato suke faɗa ubangiji ta'ala ce qul udhunu khairil lakum kace da su ai mai sauraron alkhairi ne gare ku banda sharri qul udhunu khairil lakum mai sauraron alkhairi ne game da ku yu'minu billahi yana imani da Allah a matsayin abin bauta wa yu'minu lil mu'minin yana gaskata mummunai mummunai idan sun faɗa masa magana sai ya gaskata su saboda zahirin su kuma shi bai san baɗiri ba wa rahmatin lil ladina amanu minkum sannan kuma akwai kira'ar wa rahmatin akwai kira'ar wa rahmatun na faro da rahmatin dai in ya adafin sa kan kul uzunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu wa rahmatin an gane ko uzunu khairil lakum wato uzunu rahmatin lakum kuma kenan wannan kira'ar Ali ibn Hamza al-Kisa'i ɗaya daga cikin malaman kira'a guda bakwai daga cikin mutanen kufa kira'a ce mutawatira sabitatun anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rahmatin lil ladzina amanu minkum ko mai saurare ne na rahama game da waɗanda suka yi imani cikin ku amma wallazi ne yu'zuna rasulallah waɗanda duk suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahum azabun alim suna da azaba wadda take mai radadi wato suna da azaba mai tsanani wato munafukai sun faɗi haka ne a daidai wajen wancan tafiya yakin tabuka suna cewa mu je mu bada uzuri ko mu kyale sai wani ce ku je ku bada uzuri ai baya ganewa tsakanin mai karya da mai gaskiya shi da abin da aka faɗa ya yarda kaga wannan aibatawa ne suke wa manzon Allah wa yaquluna huwa udhun lafazin udhun a larabci ai asalin sa kunne wato kenan an kawo shi a nan gurin ana nufin amfani da kunne din kenan min babu itlaqal ba'd ma iradatul kulli itlaqal juz'i ma iradatul kulli kenan wato kenan a ambaci bangaren abu ana nufin dukkaninsa gaba daya wato suna cewa ai shi mai yawan sauraron magana ne baya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya sai ubangiji ya yi musu raddi yace eh mai saurare ne amma ban da sharri alkhairi kawai yake saurare mai saurare ne amma na gaskiya ban da ƙarya baya sauraron ƙarya in ma ka faɗa masa ƙarya ubangiji zai fallasa kai ya saukar da wahayi a kansa ya bayyana masa ƙarya kai قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم idan muka dauki qul udhunu khairil lakum ah, abin nan ah, qul udhunu khairil lakum yu Allah rahama ne ga waɗanda suka yi imani cikin ku a nan gurin wato ainihin akwai abu guda biyu da suke bukatar fadakarwa abu na farko Allah ya ce wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim duk waɗanda suke cutar da manzon Allah suna da azaba wadda take mai tsanani to haka Allah ya ambaci wannan cikin suratul ahzab ya ƙara a can gurin cewa Allah ya tsine musu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina Allah ya tsine musu duniya da lahira duk wanda suke cutar da Allah ko suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da manzon Allah kuma shine ka dingina masa aibu ka dingina masa wata sifa ta tawaya to wannan cutar da manzon Allah ne kaga kenan abu ne mai matukar hadari sannan abu na biyu Allah ya ce yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina al iman kalmar imani idan an jingina ta zuwa ga imani da Allah lafazin amana yu'minu yakan yi ta'addi ne bilba yu'minu billahi ina fata an fahimta amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ya ayyuha allazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا اتكيت امن يؤمن اذا ان دينا زوا الله سي تادي بالباء amma idan an jingina zuwa ga mutane sai ta di billam wa yu'minu lil mu'minina can billahi nan kuma lil mu'minina ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu allati ma'una an yu'minu lakum amadadun bikum ina fata an fahimta ga kuma cikin kissar annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ƴaƴan annabi yaqub suke cewa da shi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina shi yasa suka ce idan yayi ta'addi bil ba al imanu ma'anarsa ya zama al i'tiqad amma idan yayi ta'addi bil lam al iman ya zama ma'anarsa al istislam wa tasdiq eh, al istislam yadda da mika wuya da kuma gaskatawa amma in yayi ta'addi bil ba al i'tiqad dan sallama wa fili ba ita take nuna kudurin zuci ba shi yasa abin da ya shafi Allah dole sai da kudurin zuci ina fata an fahimta to sai Allah ya يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن الخزي العظيم وبنجي تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم منافقين ذات أن يرضوهما amma suka ce idan an ambaci ababai guda biyu jazal iktifa'u bi damirin wahid ya halatta a wadatu da damirin ɗaya ba sai an kawo ɗayan ba kuma na kawo shawahid cikin alkur'ani da suke nuna haka a can gurin da waɗansu daga cikin shawahid na larabci da suke nuna haka nahnu bima na wa anta bima indaka radin wa ra'ayu mukhtalifu رماني بأمر كنت منه والدي بريئا ومن أجل التوي رماني يعني رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا أنا كنت منه بريئا ووالدي كان منه بريئا أما سيكاو بريئا قد كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني ومن يكو أمسى بالمدينة رهله فإني وقيار بها لغريب yani fa inni garibun biha wa qayyarun la garibun biha amma sai kawo gariban guda ɗaya ba sai kawo guda biyu ba wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin allati alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu shin ba su da masaniyar cewa duk wanda ya saba wa Allah da manzansa almuhadadatu a cikin larabci ita ce almujanabatu yakunu Allahu wa rasuluhu fi jambin wa anta fi jambin akhar Allahu wa rasuluhu fi nahiyatin wa anta fi nahiyatin ukhra Allah da manzansa suna wani bangare kai kana wani bangare ba ruwanka da su umarnin Allah da manzansa suna wata nahiya kai kana wata nahiya to man yuhadirillahu wa rasuluhu kenan alam ya'lamu annahu man yuhadirillahu wa rasuluhu ba su da masanar cewa duk wanda yayi fito na fito da Allah da manzansa ya saba Allah da manzansa yana cikin sani fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha wutar jahannama ita ce makomarsa zai dawwama a cikin ta zalikal khizyul azim wannan kuma ai ne al-khizyul azim wato ainihin taɓewa wadda take ta sarari wutar jahannama ta zanto ita ce makomar mutum lafazin alam ya alamu idan kun lura anan gurin ya alamu fi ilai mudari ne ga kuma alam ta riga shi lam wanda tana cikin jawazimul fi'l mudari ga kuma hamzatul istifham kafinta alam ya alamu alam nashrah laka sadrak alam ya alam bi anna allaha yara alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa ire-iren waɗannan a cikin alkur'ani da larabci ma'ana biyu gare su ma'ana ta farko aikin da lamɗin za ta yi lokacin da hamzatul istifham ta riga ta sai ta canja fi'ili mudari'i daga mudari'i sai zama madi sannan kuma ta canja jumlar daga kasancewanta jumla manfiya ta zanto jumla musbata sai zanto alam ya alamu annahu man yuhadidillahi wa rasulahu qad alimu annahu man yuhadidillahi wa rasulahu ma'anarta kenan ina fata an fahimta alam nasraha laka sadrak ma'anarsa sharahana laka sadrak alam naj'al lahu aynayn ma'anarsa ja'alna lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn alam yakun nutfatan min mani min mani yumna kana nutfatan min mani yumna wato gaba ɗaya kenan tanqalibu almudara'atu madawiyatan wa tanqalibu al-jumlatu min al-nafi ila al-isbat min al-nafi ila isbat wannan aikin da take kan ɗaya daga cikin ayyuka waɗansu kuma suka ce a'a yana nan a matsayinsa na istifhami sai dai ya zama al-istifhamu takariri al-istifhamu takariri shine hamlul mukhatabi ala an yukirra bima qila lahu wanda ake wa magana a sashi ya da abin alam ya alamu shin ba su sani ba kai da ake wa magana kace gaskiya sun sani sun sani alam nasrah laka sadrak shin bamu yalwata kirjinka ba ana so a ce manzo Allah ce gaskiya ne ya ubangiji ka yalwata kirjina ka fada da kirji alam ya alam bi anna Allah yara shi wancan kafirin bai san ba Allah na ganin sa gaskiya ne ya san Allah na ganin sa al istifhamu taqriri kenan duk inda yake cikin alqur'ani wannan ka'ida ce amma la min ha sharidatun wala warida haka zaka dauke shi ko ka bada ma'anar farko ko ka bada ma'anar ta biyu ubangiji ta Allah ce zalikal khizul alim azim zalikal khizul azim lalle munafikai suna cikin tabewa tabewa da take mai girma ya ubangiji kar ka samu cikin waɗanda suka tabe ka samu cikin wanda suka rabauta abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mulada lada wanda muka kuskure Allah shi ya ومن دعا بدعوته وسن بسنته